الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa da yardarsa ya ƙaddari haɗuwarmu cikin wannan masallaci wanda ke cikin wannan unguwa ta bongo a cikin garin son inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda ramadan yana da wato kwanaki 23 a yau hijira kuma tana da shekaru 1438 muna cikin suratul ahzab mun tsaya ne akan aya ta 41 wanda kuma yau za mu tashi akan aya ta 42 sai dai mun kwana ne akan aya ta 42 din jiya matashinmu shi ne aya ta arba'in da uku sai dai za mu haɗo daga kan aya ta arba'in da ɗaya zuwa ta arba'in da biyu ɗin cikin amincewar Allah Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje ne a wajensa a Allah mai girma da ɗaukaka a darasin da muka karanta jiya yana ce da mu ya ayyuhal lazina amanu zukurullaha zikiran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila kaga wannan ayoyi ne guda biyu gajeru wanda suke ɗauke da rayuwar mumini gaba ɗaya domin idan har mumini ya samu ya sifantu da waɗannan ayoyi guda biyu to za a tashe shi cikin azzakirin Allah kathiran wadzakirati sawa'un namiji ne ko mace duk wanda ya misaltu da waɗannan ayoyi to yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu gafara da lada mai yawa a cikin gidan aljanna Allah muke roƙo ya datar da mu da misaltuwa da umarnin Allah da kuma nisantar hani ko shakka babu in kana tafe tare da wannan aya ta uzkurullaha zikran kathira zai yi wahala ka saba wa Allah da ganganci zai wahala ka ƙetare dokar Allah da garaje matukar kana daga cikin masu misaltuwa da wannan aya don Allah ya ce ya ku masu imani uzkurullaha ku rika ambaton Allah kuna tuna shi cikin zukatanku ba wai ka faɗi Allah da baki kawai zuciyarka kuma ga fale. -mm. ya na tunaninka Allah furucinka ma don Allah duk abin da za ka yi ya Allah ya ce duk abin da ka tarda shin wannan abu kam halal ne ko haram a wajen Allah to wannan shine mutumin da yake tune da Allah yake kuma ambaton Allah kafin ka yi abu ka ce bismillahi duk abu inda za a soma shi ka yi ƙoƙari kaga ka soma shi da sunan Allah kuma za ka yi shi don Allah matuƙar ya dace da abun da Allah yake so domin abun da duk Allah bai so ko ka ce bismillahi kafin ka zo ka yi aikin banza ne don ka je ka zauna a kan teburi an aje maka giya sai ka ce bismillah sai ka sha shikenan kai abu mai kyau duka laifi kai bismillah ma iskilanci ne ko kuma ka kawo alade sai ka danne ka ce bismillah Allahu akbar sai ka yanka eh sai ka samu ladan zikiri anan ko kare sai ka zo ka danne shi za ka yanka ka ce bismillahi tunda mu hausawan arewa ne da can mun saba ana ce mana sai an yi niyya allahumma inni nawaitu dhabhul himari allahu akbar ko bismillahi sai ka yanka jaki ka samu ladan zikiri ka aje shi inda ya dace ko kare ka samu ladan zikiri ka aje shi inda ya dace ko alade ka samu ladan zikiri ka aje shi inda ya dace amma ragonka ne ka ɗauko sai ka kwantar ka ce bismillahi sai ka yanka shi za ka samu lada ka yanka da sunan Allah domin Allah ne ya ce fasalli li rabbika wanhar ka yi sallah don Allah kuma in za ka yi yanka ma ka yi don Allah to amma wannan boka ne ya sa ka sai ce ka je ka samu rago mai kama kaza mai kama kaza sai ka yanka daidai lokaci kaza sai ka zo ka kwantar da shi ka ce bismillahi sai ka yanka ka aje zikirin inda ya dace don ba don Allah ka yanka ba la'antar Allah ma za ka tashi da ita don Allah ce la'anallahu man zabaha li ghairillahi Allah ya tsine wa mai yanka don wani Allah kuda kawai wani ya wa kai aka ce ya zama dan wuta wani kuma ya ki kashe kudan aka ce ya zama dan aljanna kowane abu aje shi ake inda ya dace zikirin shiga ban daki ba za ka yi shi inda za ka shiga masallaci ba koko to kaga kowanne akwai wurinsa yanda za ka yi anan ba haka za ka yi a can ba shi yasa zikirin ya zama yawa udhkurullaha zikiran kasira riga za ka sa sai akwai zikiri wando za ka sa akwai zikiri kuma rigar in sabuwa ce zikirin sa ta daban in wandon sabo ne zikirin da ake lokacin da za a sa sabo daban mota za ka hau akwai zikiri jirgi za ka hau akwai zikiri doki za ka hau akwai zikirin hawan abin hawa wannan mumini ko ina ya je a muhallin da duk ka je akwai abin da za ka faɗi shi yasa aka ce zikiri yana da yawa ba abin da ya kai zikiri ba kowane abu Allah na ƙayyade shi amma idan ya zo kan zikiri sai ce zikiran kasira zikirin mai yawa ake so ka yi kar ka ƙayyade wa kanka lokacin zikiri a kwanciyarka ba a barka ba kamar yadda muka faɗi a baya zaburarka ba a ƙyale ka ba firgita in kai ba a ƙyale ka ba so ake ka tuna Allah ka ambace shi shi yasa mumini Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce ulaika ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtaduna kaga su ne shiryayyu waɗanda komi nasu Allah amma da ka firgita sai ka ya jailani ya shehu usmanu ya shehu da bello ko ya mamman tukur da mu a arewa mun sha mu kira mamman tukur mun ɗauka shi ma yana da matsayi yana gafara yana rahama ashe bawan Allah ne nagari shi akan tauhidi ma ya kira in ka karanta littattafansu sun ma yi batanci ga duk mutumin da yake ambaton wani Allah malamai ne na sunna shehu usmanu mamman bello su mamman tukur duka malamai ne na sunna wanda aka ainihin yi ainihin daular musulunci da su a Najeriya to amma sai muka dawo kuma su muke kira in mun zo firgita ko faduwa ko wani abu eh kaga sai muka so mu maida su gumaka to da tafiya ta yi tafiya da aka gano ashe su malaman sunna ne ma sai aka daina kiransu <laughs> sai aka koma wasu hmm. wani yana wa'azi ya ce shehu usmanu kuma me yayi wai shehu usmanu kuma me yayi har da ake kiransa ma cikin waliyai ma wa ya san shehu usmanu ma a waliyai kuma eh to su waye ne wai waliyan ma tukunna da har shi yake ware wani banda shi wane yafi shi a ina ya karanta ma tukunna na san waliyi ne shehu usmanu ba waliyi bane waye ce masa ma tukunna shehu usmanu da waye da waye din su waliyai ne kuma su din ma har wane ya fi wane walittakar wane ta fi wane ina wahayin malamai ne na sunna ko shakka babu muna zata masu alkhairi kullum addu'ar alkhairi muke musu don sun assasa alkhairi to amma ina muka samu wahayin da za mu ce walittakar wane ta fi ta wane eh to yanzu akwai wanda in yace ya gausu ba Allah bane gausu in kaje ya ce gausu to shi fa ba da Allah yake ba wannan ma zikiri ne eh ya abdul qadiri zikiri ne ya tijjani zikiri ne ya inyasi zikiri ne ya nabiyallahi zikiri ne ya jibrilu zikiri ne ya mikailu zikiri ne ya shamsu ya kamaru zikiri ne wannan duka nan ba zikirori ba ne a wannan ai tsoronsa ake ana ganewa ko to amma ya allahu ya Rahmanu, ya azizu ya gaffaru akwai wanda zaka ji ya usaini ya aliyu hmm. wannan lar kowane lardi da irin shirkarsu kowane bangare akwai wanda suka girmama suka aje suka ba matsayin Allah yanzu mu nan mun samu mun tsira ba a kiran Husaini ba a kiran ya ahlu baiti rasulillahi ba a yin wannan anan amma in ka je wani lardi su kuma eh, waɗanda suke kira kenan a'a ba a cika yi ba na gaya maka ko da suna da wannan aƙidar ba sa kiran wa'annan ɗin don sun rayu a inda ba haka ake yi ba amma a can ɗin ai abun ya wuce misali don aƙidodin mamunan mun jahilce su amma an fara wayewa cikin wannan aƙidodin don mu anan ba a fito mana da sirrin sosai in an fito da sirrin ba za mu yi ba saboda munan shehu usmanu ya mana tarbiyyar sunna shi yasa da aka zo sai aka ba mu abun a dunkule a ɓoye sai muka ji ashe falala ce babba mutanen kirki ashe can ciki ciki din akwai wani sirrin da ba a gaya mana to amma yanzu sun fara fito da shi a cikinsu din sai aka rinka fito da ƙungiyoyi kuma cikin kowace ɗariƙa yanzu ƙungiyoyi a cikin tijaniyar an yi a hawabu an yi wai nada an yi waye an yi ga sunan kala-kala to akwai haƙiƙa yan haƙiƙan nan to su ne wai su haƙiƙanin yanda abu yake kawai za su faɗe shi tsoffin malaman sunan suna ɓoye abu suna ɓoye gaskiyar yanda al'amarin yake tu za su fito da shi kawai su ne suka zo suke lam yalid wa lam yulad shi Allah ne kawai kuna ɓoyewa kuna cewa wali Allah ne shi ne Allah dama Allah ɗin ai ba wai wani abu ba ne shi ne duk wani annabi shi ya turo shi ko ba ku ji ba wazinsu a nan garin kano aka yi shi kuma yana nan yi ana jinsa ko yanzu in kana so za ka iya sauke karatun kaji yana nan a sararin sama ba wai ɓoyayye ba ne balle ka ce abubakar sa'idu yana sharri to da abu ɓoyayye ne shi ne ake cewa sharri ƙiri-ƙiri shi nan shi ba aifarsa aka yi ba kuma bai da ɗa kuma da can su wayannan jahilan sun ce yana da 'ya'ya saba'in ya yi littafi saba'in ya shekara saba'in ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk suka lissafa yanzu wayannan suka ce duk ƙarya ne lam ya wa lam yulat ba aife shi ba bai aihu ba aihuwarsa ƙarya ne dukkan su makaryata ne wannan ba shine ba a so wai karka faɗa don kar mutane su gane rufa-rufa ake yi shigo-shigo ba zurfi he ka zo he ka rufta sai ka ji ka kawai cikin ramin jahannama ka zama 'Ar arne mushiriki dun mai mai da wani Allah Allah ai yayi aikin banza duk mai kiran wani Allah a madadin Allah yayi aikin banza wallahi ba shine zikiri ba uzkurullaha zikran kasira har ma aka ce in kai masoyinsa ne in dai shi kake so ko ashar kai zikiri ne ashar in kai lada zaka samu wancan garin da aka je taro ashar kawai suka rika yi kazar uwa kazar uba kazar uwa kazar uba kazar uwa kazar uba kaza shi ma wai har an yi rikodin ana nan ana ta jinsa kuma jama da masu na zaune ba wai shi ma boyayye ne. yana nan shi ma a waya ni ma wani yace kawon tura ba wani abu kaji ni ban san ma me sai da aka tura mu da na buɗa sai ji ana rangada a shar kawai Na ce billahi minash shaitanir wai zikiri ne udhkurullaha zikiran kasira mu da muke kwatanta yanda zikirin yake sai a ce makiya Allah ba su son zikiri makiya manzon Allah ba su son salati to mu duk salatin da ba Allah ne ya karantar da shi ba manzon Allah ba ba mu son shi ba ma son shi sai wanda Allah ya ce mu yi sai wanda manzon Allah ya ce mu yi wannan kam akan haka muke Uzukurullaha zikiran kasira da wani irin zikirin da zaka zo ka kafurta gara sabon Allah don kafurci ya fi sabon Allah sabon Allah daban kafurci daban kafurci kafurci ne sabon Allah kuma sabo ne ba a cewa mai sabon Allah arne ne aiko? to Allah ya sauƙaƙe wasabbihuhu bukuratan wa asila ku riƙa tsarkake Allah safe da yamma safe da yamma to rika tsarkake ubangiji shi yasa duk mutumin da zai yi addininsa da wata manufa zai yi wahala ya tsaya akan gaskiya in za ka yi addini ka yi na asalin ka yi wanda yake a ƙura'ani ka yi wanda yake a hadisan manzon Allah ka yi addinin annabi Muhammadu in ɗariƙa kake so ma ka yi ta annabi Muhammadu ka rabu da ɗariƙa kowa in taro kake so a ce ƙungiyar wa kake yi ka yi ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka huta duk shirme-shirmen nan neman matsayi ne neman mukami ne neman ɗaukaka ne ana amfani da jama'a ne kawai ana ainihin yin gida da mota da shauransu kai kuma ana ta kare kai da kai shi wannan ɗin ya samu matsayi ku kuma kun zama garkuwansa kawai ba zai iya fitowa ya gaya muku gaskiya ba don iya gaya muku gaskiya shi kenan za ku baje sai ya tsaya akan haka kawai kun zame masa garkuwa yana cin duniya ko kuma kuna shan wahala a zo a sa ku ta tada ƙura shi kuma yana kan kushin zaune ya yi naɗi sai ya gama ya ce nan duka na gafarta muku ya yi haka da hannu wai duk an gafarta muku eh kuma ɗansa ba zai yi wannan ɗin ba ba ɗaya daga cikin 'ya'yan shehunai da za ka gan shi yana faɗuwa yana tashi shi zakiru ne su ɗin malamai ne tsare 'ya'yansu suke su karantar da su su haddace ƙur'ani su karantar da su hadisai su karantar da su karatu sosai su san fiƙihu ku kuma 'ya'yanku sai a ce ku yi zikiri he ka zama wawa kana yawo taɓar taɓar taɓar taɓar taɓar taɓar ka faɗi ka tashi a ce kai zikiri ka zama mahaukaci eh aksiru zikirallahi hatta ya ƙulu majinunun wai hadisi ne eh akwai shi hadisi ne abu sa'idul kuduri ne nake tsammani aka dangana wa hadisin amma yawanci malaman hadisai sun bi sun bi suka ce da'ifi ne sun zauna nashi wai kai ta zikiri sai sun ce ma mahaukaci sannan ka daina to aka rama kallahu kai ya baka haukace ba in dai haka ne kai za ka fara haukacewa sai mu gane gaskiya ne amma kai kana kucin shikin alkyabba ka yi naɗinka mai kyau ka zauna mutum sosai sannan mu ka ba mu asirin hauka kuma ka ce mana wai shi ne mai kyau in ai mai kyau ne daga shugaba ake ganewa ko ba gaba ne abu mai kyau kam ya kamata a gani da na gaba irin wannan zikirin na tsatse shi yasa ai daga manzon Allah aka samu shi ko kana so ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zama wawa eh na tsatse ne hatta kara idan annabi ya taka in akwai kiyashi a ƙasa kiyashin ba zai ji ba saboda nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana wucewa saboda nutsuwa in akwai fitila ka tana kunne sai ya janye mayafinsa kar ya iska ta buge ma fitila ta mutu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa kuma in suna zaune ƙarƙashinsa suna shauraron karatu kai ka ce tsuntsaye ne a kansu kar su motsa tsuntsun ya tashi saboda nutsuwa me yasa ba za mu ɗauki darasi a wajen sahabbai ba me yasa ba za mu ɗauki darasi gum annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba eh sai dai kawai wa'yansu na kwana-kwanan nan su zo su ɗora ‘ya'yanmu a kan shirme ganga ba irin wanda ba a ruɗawa a ce wai zikiri ne bushe-bushe ba irin wanda babu wallahi yanzu malamanmu da suka wuce shekara hamsin da suka wuce za su yadda da wannan duk su ba su san addini ba sai na yanzu in karatu ne dai malaman da suka wuce shekara hamsin da suka wuce dinnan wallahi su ne malamai su suka karantar da nan kowa ya karatu daga wajensu ya ɗauka amma su ba sa irin wannan har ma idan sun ji ɗansu ya je wajen da ake kalangu ko wata ganga in ya dawo sai ya kaɗu shi ma shi ma sai an likida mar jiki tukunna don me za ka je wajen kiɗa to amma yanzu da kiɗan da rawan da bushi da waƙe-waƙen da ake duka wai shi ne ma ya fi lada wani bai ji tsoron Allah ba bai ji kunyar jama'an da suke masa kabbara a gabansa ba ya ce ai idan har yabo za ka yi zikiri za ka yi ko garaya ko ganga ka kaɗa ka mafi wanda ya je ya zauna yana karatun ƙura'ani eh shi ma wai wa'azi ne to Allah ya sauƙaƙe don haka huhu ku rika tsarkake Allah ba wai ku rika ɓata ubangiji ba kuna fifita wayansu akan Allah kowa ka ɗauko wallahi halitta ce ta Allah ba wanda ba halitta Allah ba wannan kare tauhidi shine akan gaba duk annabin da ya zo duniya in dai a gefen tauhidi ne zaka ji ba sauki akan haka ake jefe wasu annabawan akan haka ake tsaga su da zarto a kashe irin su zakariya su yahaya kashe su aka yi akan tauhidi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an sa shi a gaba ana nema aka yi tsada da ma masu ɗumbin yawa duk wanda ya kawo kanshi amma allah ya ce yuriduna liyudfi'u nurallahi wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafiruna walau karihal mushrikuna Allah suka ce suna so da su dushe hasken nan na addinin musulunci da wuri-wuri suke so su shafe annabi sallallahu alaihi wasallam su kashe shi don kar abun yayi gaba amma ina Allah ya yi nufin sai ya cika hasken sa ko arne da mushriki ba sa so kuma sai da ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya hanyarsa ya tafi ya bar musu garin ya koma madina ya je Allah ya taimake shi da ansar suka taimaka masa masoyansa na makka suka bi shi suka zama almuhajirun sai tarihinsu ya zauna a cikin alkur'ani as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ka gani sai suka zama as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar duk wanda zai zo ya zama wali to sune as-sabiquna al-awwaluna inda za ka gane wata walittakar ba gaskiya ba ne me yasa ba a fifita su su da Allah ya ce su ne a sabi kunal ai waliyan farko su ne sahabbai amma ba za ka ji tarihin ana yin ainihin maulidin aihuwar abubakar ba usmanu aliyu umar ana yi aje a yi taro don tunawa da umar su kan ba su kai walittaka ba wai su ba waliyai ba ne kuma Allah ya ce su ne a sabi kunal awwaluna su ne na farko su ne na suka riga kowa su ne ya ayyu hallazi na amanu ta farko kowa ya amsa ya ayyu hallazi na amanu su ne farko amma ko ɗuriyar su baka ji sai wa'yansu wanda kwata-kwata sai da tabi'ai ma suka ƙare aka haife su sannan a zo a yi ta kamba masu a yi ta ɗaukaka su su fi sahabbai su fi annabawa har su zo su wuce Allah wani wanda ya zo garin nan wanda ya ture mana bango abun haushi wai zai wuce ya ga bangon nan sai ya dan nuna da kwagirinsa kasa akwai wata 'yar sandar girma da suke rigiya wai sai ya dan yi wa bango ishara ita tuntsure ya ga meye a ƙasa daga mubi ya fito zai je yola da bangon ta daga sai ya ga kai kai kai kai lalle son akwai alheri sai ya mai da bangon sai ta zauna sai ya ce direba ikona ka shiga garin nan <laughs> sai aka yi kwana aika shigo cikin so to anan ne aka yi wannan wa'azin aka yi jawabi aka yi jawabi ya ce sanadin shigowarsa garin nan kenan ya zo wucewa ne ya ga bongon na he dan nuna ta da sanda ta tuntsure ya ga irin alherin da yake ciki bari ya kwashe shi <laughs> Allah ya sauke abun fa yanda ka san fa almara gatanan gatanan ku dai ta zo mu ji sa haka ake yi wai wa'azi ne kuma ai takabbara da aka gama su da kansu suka ce to wannan kasai din fakar ku rika yawo da shi sai mutumin da ka san ka yarda da shi ne za ka turawa eh don kar wa'annan yan katsalandan su ji to mun ji <laughs> wallahi mun ji <laughs> <laughs> Eh, yusabbihunahu bukratan wa asila masu imani sune suke tsarkake Allah daga duk abun da zai kawo Allah ta waya safiyarsu in sun farka sai sun tsarkake ubangiji yammacinsu sai sun tsarkake ubangiji to aka ce to ai tsakiyan ba sai an faɗa ba in dai farkonka tsarki ƙarshenka tsarki tsakiyan ma tsarkin ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗi farko sai faɗi ƙarshe tsakiyan ko ba a faɗi ba ma kawai an san duk da shi ne an gama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisul qudsi zai ce eh, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kaga ba a ce tsakiyar ku ba to tsakiyar ya za a yi ta fita an ce tun na farkon ku da na ƙarshen ku kenan za su ritsa hadda na tsakiya to sabbihuhu bukratan wa asila tsakiya ta shiga ciki an gane ko to shi ya sa Allah subhanahu wata'ala yace a lallai ne ku tsarkake Allah safiya da maraice kar ku zamanto masu ainihin sassauci wajen bautar ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi a a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa kairu lakum min a menene wa khairul lakum min a'da'i adh-dhahabi wal waraqi wa khairul lakum min a'da'i adh-dhahabi wal waraqi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum shin bana ba ku labarin mafi alkhairin ayyukanku ba sahabbai suka ce bala ya rasulullah a'a ka ba mu labari ya maikin Allah yace wa azkaha inda malikikum wanda tafi tsarki a wajen mahalicinku wa arfa'uha fi darajatikum wanda tafi ɗaukaka darajarku wa kairun lakum wanda ya fi muku alheri min aqa'i zahabi wal waraqi fiye da kaba da zinare da azurfa wa kairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribuna anaqakum ya ma fi ku je fagen daga ku samu abokan gaba ku sare wuyansu su sare wuyanku qalu wama huwa ya rasulullah sahabbai suka ce wani aiki ne wannan wanda yake dauke da wannan daraja ya ma'aikin Allah kala sallallahu alaihi wa sallam zikirullah shine zikirin Allah zikirin Allah shi bai da lokaci jihadi akwai lokacin da zaka ce a tafi jihadi sallah akwai lokacin da zaka ce a tafi sallah duka kuma zikirin ne su ma in an tattaro an tattaro sai su dawo su zama zikirin an fahimci wannan to don sallah kanta zikiri ne wa idza nudiya ila salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay ku tafi zikirin Allah ku bar kasuwanci hatta kasuwancin kuma shi ma akwai zikiri a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna to ba ka san zikirin akwai hawan hawa wani zikirin in lokacinsa ya yi sai a bar wani sai a tafi gun wani lokacin sallah in yayi me ake so ka bar kasuwanci ka bar nomanka ka bar kiwonka ka bar sana'arka ka bar ofishinka ka bar duk wani mukaminka ka tafi sallah fas au ila zikirillahi wannan shine zikirin Allah tun daga farawa zaka fara da Allahu akbar Allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah hayya ala sala hayya ala alfala qad sala allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wannan duk ba zikiri ba sannan kuma Allah ne haka annabi yace ayi kaga abun da yake da dadin kai wanda annabi yace kai sannan ka ce allahu akbar ka nuna ba abu mai girma yanzu kam sai Allah sannan ka fara da ta'awuzi wanda aka ce ka yi kafin ka soma sallah wato wani buɗe sallah kenan ka nemi tsari daga sharrin shaiɗanu mazansu da matansu sannan kuma ka ainihin nemi tsari daga duk abin da zai batar da kai daga ainihin sallarka abin da zai sama wasi a sallarka sannan ka yi basmala sannan ka fara karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kaga ka tabbatar wa Allah da yabo da godiya wanda shine kuma ubangijin duk wani halitta ba wani abu gaban Allah yanzu baka tuna kowa ba kowa a gaban ka sai Allah rabbil alamin ubangijin talikai kayi tayi kayi tayi kayi tayi har ka gama da Fatiha ka dauko sura wanda kuma shi ma kansa Qur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan zikirin kuma mu ne masu tsare shi Allah kuma ya tsare kayansa ka gama sannan ka yi ruku'i subhana rabbiyal azim mm, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kaga tasbihi ne wa sabbihuhu bukratan wa asila kaga a cikin ruku'in ka kenan sannan ka ce sami Allahu liman hamida hamdan kathiran tsayiban mubarakan fi sannan in kana iyawa ka ƙara da sauran wa'yantu zikirorin da aka faɗi bayan hamdan kasiran in kuma ka takaita a haka shi ma yayi sannan ka sake komawa ka je su sujuda subhana rabbiyal a'la subhana rabbi al’ala ko subhana rabbi al’ala wa bihamdihi subhana rabbi al’ala wa bihamdihi sannan in kana iyawa ka ƙara a akan wa'ansu zikirori wanda aka ainihin ruwaito sun inganta a wajen in kuma hakan haka ka takaita yayi ka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la gafiru zunuba illa anta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh duk wanda kai zikiri ne ko ba zikiri bane akwai mai ji lokacin da kake fadi daga kai saiwa to wannan kaga sallah cike take da zikiri idan aka kira ku wajen zikiri lada ne yayi kira fas'au ku yi sauri ila zikirillahi ku tafi zikirin Allah wazarul bai'a ku bar kasuwanci to idan kasuwanci muka bar shi shi ba zikiri a ciki ne Allah ya ce a'a ai za qudiyati salatu mm. idan aka kare sallah fantashiru fil ardi ku a bayan ƙasa kai in kana ji da kasuwanci wani faskare zai tafi in kana ji da kasuwanci wani kiwo zai tafi in kana ji da kasuwanci wani ofis zai tafi in kana ji da kasuwanci wani kuma digin gini zai tafi dukkan su kuma ana son zikiri a ciki kuma a kiyaye halal a ciki a kiyaye haram a ciki duka tuna Allah ne sai aka ce fa iza qudiyati salatu Fanta, fil ardi ku watsu kuma bayan ƙasa me za mu yi ya Allah wabtagu min fadlillahi ku nemi falalar Allah arziki wanda za ku rayu da shi amma fa ku sani wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna a cikin sana'o'inku ku rinka ammaton Allah kuna zikiri mai yawa a nan ne za ku samu rabo ku samu gidan aljanna a kasuwancinka in ba tuna Allah ciki za ka ci riba za ka yi algushu za ka yi coge za ka yi yaudara za ka yi danniya za ka yi kilabanci ba abin da za ka bari kai dai duniya ta samu kawai kaga kai baka cikin waɗanda suke zikiri a kasuwancinsu in ka shiga ofis ka sa hannu a nan a danne haƙƙin wannan ka sa hannu a nan ka zarewa wannan dubbai ka sa hannu a nan ka ɓoye nan ka sa hannu a nan ka ɗaukaka wanda ya faɗi ka sa hannu a nan ka kada wanda ya tashi ka sa hannu a nan ka danne haƙƙin wanda yake da haƙƙi ka sa hannu a nan ka ɗauki haƙƙin wannan ka ba wannan kana daga cikin azzakirin Allah kasiran wadzakirati duk wani munafiki in ya kawo ma munafurci a ofishinka in kana da zikirin Allah ka tuna Allah ya hana sai ka ce a kar ka sake zuwa ofis dina in dai halaka zaka kawo mini in ka san ba gaskiya zaka zo da shi ba kar ka sake zo mun ofis kana so ofishina ya zame mun jahannama gobe ba zai dawo ba ka sa hannu akan gaskiya hakika mai haƙi ka sa masa haƙi hannu a fitar masa da haƙƙinsa mara haƙi ka sa hannu ka ce wannan mai yaudara ne baya da haƙi anan duk ka sa hannu ka yi aiki tsakaninka da Allah ka ga fadkurullaha kasiran la'allakum tuflihuna ka tafi za ka je kiwonka ka tsare karka shiga gorar kowa karka ci lambun kowa karka je ka ainihin ci haƙƙin wani dabbobinka su zama harami ka kiyaye ta yanda za ka tuna cewa Allah fa ya hana a ci haƙƙin wani kaga anan ba za ka rabu da zikirin Allah ba haka kowane irin sana'a kake yi zaka tuna Allah shine fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna zikirin Allah baya kidaddaguwa shi yasa aka ce الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ننكم أكتي اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوه wa asila. wannan shi kaɗai gaban nan idan za mu tsaya mu rika keke da keke a ce duk zikiri su an fito da shi ai yinin nan ba zai ishe mu ba yinin ba zai ishe mu ba to amma Allah ya ce huwal ladhi yusalli alaikum huwal ladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur dalili idan kuka zamanto masu zikirin Allah masu tuna Allah masu ambaton Allah masu yi don Allah masu bari don Allah masu karɓa don Allah masu miƙawa don Allah masu shiga don Allah su fita don Allah to wa'annan su ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake magana a kansu a nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa wa sallama in ji abu huraira yace yaji yana cewa Allahumma ja'alni a'zamu shukran a'zamu shukraka ko yace Allahumma ja'alni a'zam shukraka Allah ka sanya ni in ni ne nafi kowa gode wa ni'imarka in ka ni'imta ni wa atba'u nasihataka in zama na fi kowa bin nasiharka ya Allah yanda duk kace in yi ya zama na nayi fiye da kowa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aksiru zikiraka kuma in fi kowa zikirinka fiye da kowa sannan wa aha fazu wasiyataka in fi kowa kiyaye wasiyarka da kai mini wasiya ta Allah ga ta na a ƙura'ani. yanzu hatta ‘ya'yanmu idan aka zo ubansu ya rasu babansu ya rasu mamarsu ta rasu yayansu ya rasu kakansu ya rasu wasiya Allah ya mana ga yanda zamu yi yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayin har zuwa ƙarshe duk ba za ka ga wanda yake yawan tuna Allah azzakiri zakiru na asali ba zai ci dukiyar maraya ba ba zai danne haƙƙin wani ba sannan ba zai bar wata ƙa'ida wanda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta masa da ganganci ba za ka same shi yana kiyayewa sannan ba a kawo masa aya ya yi fatali da ita ba za a kawo mar hadisi ba ya yi fatali da shi saboda mai kullum shi abin da yake tunawa kenan ina zai samu yanda Allah ya ce don ya bi ina zai samu yanda manzon Allah ya ce don ya bi ya zai ya gano inda Allah ya hana don ya bari ya zai ya gano inda manzon Allah ya hani don ya bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka sa ni ni ne mafi kiyaye godiyar ni'imarka idona da kamun Allah ka taimake ni in gode maka wannan ni'ima ya zama na aiki na ƙura'ani nake karantawa hadisai kamar mu ya zama na idonka abinda zaka kalla na halal ne abinda zaka karanta na halal ne sai kurakurai wanda kuma Allah ya mana alkawarin ba zai kama mu da kuskure ba la tu'akhizna in nasina aw akhtana abinda duk kuskure ya kai idonka a kai Allah ba zai rubuta ma zunubi ba haka in ka manta ka aikata wani abu Allah ba zai rubuta ma zunubi ba wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin Allah bai sa mana matsala a addini ba shi yasa anan sai annabi yana kokon Allah ya taimake shi ya zama bawa mai gode ni'ima sannan kuma wanda yake bin nasiha ta Allah duk inda Allah ya ce ayi ya zama na yana ƙoƙari sannan ya zama na ya fi kowa tuna Allah a cikin rayuwarsa harkokinsa sannan yana mai kiyaye wannan wasiya da duk Allah ya yi masa a cikin alkur'ani wannan in har manzon Allah zai yi addu'an nan ai mu ne muka fi dacewa da a ce mun koya domin ya yi ne don ya koyar da mu kuma abu huraira sun koya kuma gashi nan sun karantar da mu shi yasa sahabi in ka shi to kamar ka Allah ka manzon Allah ne don su mutane ne ba su da mugunta kai yanzu haka in shehin ka malaminka ya keɓe ka ya baka wata bara in ka dunkule ka cusa a kundinka ba mai ji sai ka mutu a tar da kundin a rasa menene nan an yi wani yawo an yi wani hatimi an yi wani abu an yi wani gida-gida an aje kai kaɗai ka san sirrin kuma saboda rowa ka mutu baka gaya wa kowa ba ba ma abin kirki ba ma amma kana rowansa to su sahabbai fa yaya aka ce wannan maganin shiga aljanna ne wannan kuma maganin tsira daga jahannama ne ba za su je su kebe su kadai ba sai su rinka yawo suna tallasa manzon Allah ya ce duk wanda yayi kaza yayi kaza zai tsira daga jahannama zai dace da shiga rahamar Allah zai zama dan aljanna suka rinka bazawa wata rana muna zaune tare da manzon Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kai baka je ba ka zauna a majalisin amma su da suka zauna sai su gaya maka kai ma sai ka ɗauki wannan sunna suna da rowa suna da mugunta waye kamata mu bi mu so kamar sahabbai duk wanda bai yi addini irin na sahabbai ba bai yi irin na manzon Allah ba wanda bai yi irin na manzon Allah ba bai yi na Allah ba don Allah manzon Allah ya aiko manzon Allah kuma su sahabbai aka zaba masa su ne almajiran da ya baiwa addinin ya tafi ya ce taraktu fikum amraini to gashi nan na bar muku al'amurra guda biyu kitabullahi wa sunnati na bar muku qur'ani na bar muku sunna ta aiki ya rage naku yanzu kuma ku ci gaba da yada shi sahabbai sun zauna ba su yada ba kamar yadda annabi ya isar da sako sallallahu alaihi wasallam su ma sahabbai sun isar da ba su isar ba da qur'ani bai iso mu ba don ba nan makka take ba ba nan madina take ba qur'ani kuma daga makkiyatun wahaya sai madaniyatun wahaya dole garin da Allah ya fi zaba shine makka bayan shi madina mutanen da Allah ya fi zaɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa wa'inda suke biye da su kuma cikin zaɓi su ne sahabbai wanda ya ce ba ruwansa da makka ba ruwansa da madina ba ruwansa da su abu huraira sahabban manzon Allah wannan ka yanke mar hukuncin arne ne ko shakka babu bai son Allah bai son manzon Allah domin Allah shi yana son makka yana son madina shi ya zaɓa wa makka ta zama wurin saukar ayoyinsa ya zaɓi madina ta zama wurin saukar ayoyinsa ba za ka samu wata aya in ba makkiyatun wahaya ba sai madaniyatun wahaya kuma ba garin da za ka je ka ce nan aka haifi annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta duka dole ka ce a makka Allah ba zai zaɓa masa tsiyataccen guri ba ya ce a haife shi a gurin kuma aka zaba masa gunda zai je ya karkare rayuwarsa aka ce ya tafi madina sai da Allah ya darje ga ba buku'ar da tafi madina sannan aka kai shi kai kuma ka ce madinan me makkar me ya zaba masa sahabbai kamar yanda aka zabe shi babu kamarsa cikin annabawa a mabiya annabawan duniyan nan da aka taba yi duka kuma babu kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka darje aka zaba masa su kowanne kuma in ka ji shi in dai sahabi ne in ka ɗauki karantar karantarwarsa sai ka ji kawai shi ma kamar annabi ne saboda gaskiya da gaskiya to duk wanda kaga baya son maganar sahabbai baya son maganar makka bai son maganar madina to wannan mutumin akwai alamar ɗigon halaka sai dai ya tuba ko za a goge kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna wallahi yayi tsatsa akan zukatan irin wayannan mutane saboda me ma kanu yaksibuna saboda abinda suke aikatawa na miyagun kalmomi da suke fita suna batanci wa wurin da Allah ya fi so suna batanci wa mutumin da Allah ya fi so suna batanci da wa makarraban manzon Allah da Allah ya fi so domin Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da wayannan mu'minan da suka yi maka mubaya'a ya rasulullahi a karkashin wannan bishiya su waye ne sahabban manzon Allah ne su ne Allah ya musu wannan mubaya'a sannan daga duniya Allah ya aiko manzonsa ya gaya wa wane da wane da wane yan aljanna ne in ba cikin sahabbai ba duk duniya ba wanda zaka nuna ka ce wannan annabi ya ce dan aljanna ne ga wa'anda Allah da kansa ya faɗa ya ce yan aljanna ne ya ce abubakar fil janna umar fil janna usmanu fil janna aliyu fil janna abu ubaida fil janna ja'far fil janna sa'id ibn zaid fil janna abdurrahman ibn auf fil janna sa'd bi abi Waqqas fil janna duka yayi wa'anda aka ce an ba su aljanna tun daga duniya kuma Allah ne ya gaya wa annabinsa aka gaya musu sannan duk wanda ya yaƙin badar Allah ya ce duk na gafarta musu yan aljanna ne Allah ne ya leƙo da zatinsa ya ce duk wanda ya badar a gaya musu ƙad gafartu laku na gafarta muku wannan fa su ne sahabbai makka kuma ita ce inda ƙura'ani ya fara dira inda aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ibrahimu khalilun rahman ya zo ya aje kakan annabi muhammad a fili ku duba daga Falasɗin. Allah ya turo annabi Ibrahim ya ce ka kai Isma'ilu da uwarsa a wuri kaza jejin Allah ko ruwan sha babu ko zongo matafiya ba sa yi a wurin su suna ganin wurin kamar mara albarka ne Allah kuma ya ce nan ne ya fi albarka aka ce ka ɗauki matarka da ɗanta ya jariri ka kai can ka aje kuma ya ɗauke ta ya yi ta tafiya daga Falasɗin sai da ya zo makka inda makka take a lokacin wani kwari ne kawai kwan sai duwatsu sai ya aje ta gurin sai ya kama hanya zai juya ya tafi matar ta ce ya ka bar mu a irin wannan wuri shuru su masu bin umarnin Allah ne ya ka bar mu a wannan waje haka sai ta ce shin ko Allah ne ya ce ka yi haka sai ce eh ya ce to je ka Allah ba zai tozarta mu ba yanzu in kai ne ka kai wata matar hakan nan <laughs> eh to haka fa aka aje ta wurin da ya koma ya ga sun daina ganinsa sai ya daga hannu ya ce rabbi inni askantu zurriyati fi wadin gairi zizar'in inda baitikal muharram na je na aje zurriyata fa fi wadin cikin wani kwari gairu zizar'in wanda ko shifka ba a yi a wurin saboda bushewar go ba abin da ake shifkawa a makka yayi kuma na je na aje su ya Allah inda baitikal muharram amma a wajen inda ɗakin ka mai alharma yake Allah ya ce kyale su ni ne na sa kai ya ka bar wannan yaro da uwarsa har Allah ya kawo fataken da suka zo lokacin da ta tashi ruwan shanta ya ƙare ta rinka hawa safa tana sauka ta hau marwa ta sauka tana hange ko za ta samu wani ya agaza mata da ruwa ga ɗanta zai mutu ta hau safa ta sauka ta je marwa ta sauka sai da ta yi sa'ayi bakwai kamar yadda kuma Allah ya sunanta shi ce ya farlanta shi ga duk wani mahajjaci yace rukuni ne na aikin hajji. kai yadda uwar Isma'ila ta yi can sai ta ji kira sai ta ce in mai agazawa ne agaza akwai bukata ta dawo sai ta tar da mala'ika ya ainihin sa fuffukensa ruwa na zanzan yana tsiyayowa kusa da jaririn sai ta rinka kwalfa tana kwalfa aka ce hayya da ta kyale da ruwan ya rinka yi kawai haka sai ga waɗansu jurhumawa larabawa ƙabilar jurhum sun zo wucewa sai suka hangi tsuntsu yana yawo a sama suka ce kai ya ruwa a nan ka san mutumin da ya saba da yawo kabar ne mai bin daji da fatake masu fatauci a daji sun san sirrin daji tsuntsu wani tsuntsun kawai in sun ganshi sun san akwai ruwa a can suka ce ya kwarin nan yau ruwa wurin nan ba mu san shi da ruwa ba amma tsuntsunce duk inda ka gan shi akwai ruwa fa'ar silu wari da hu shi ne suka tura ɗayansu ya je ya dubo musu ruwan ko da ya je sai ya darda mace da jariri ga ruwa yana tsiyayowa sai ya dawo ya gaya wa shugaban tafiya wallahi ga ya can ruwa har da mace da jariri a gurin Wataƙila da wasu ne za su ce aljana ce tsakiyar daji to duk wani ba fata ke mai yawan bin daji ba a san shi da tsoro ba sai jarumai ne madugu uban tafiya ba su tsoro haka suka tinkaro matar suka zo suka sallama ta amsa suka ce muna so mu makwabce ki mu sauka ana ta ce to amma ruwa na ɗana ne gari na ɗana ne suka ce mun yadda eh, yana da kyau a yi ta'asubanci don kasu zo su danne wa yaro haƙƙi hmm. suka ce sun yadda dalilin an yi makka kenan in ba Allah ba wa zai wannan aiki kwarin da ba ruwa ba kowa a tarihi ba san shi da ruwan ba to amma da yake ta ma tun fi zaraza akwai ka'aba a wurin ta rushe na ya narkar da ita Karshe shi ne Allah ya turo kuma annabi Ibrahim bayan Ismaila ya girma ya ce ka je kuta da ɗakin ka ba. da ɗanka ya zo da kansa Ismaila yana miƙa mar duwatsu yana haɗawa da taɓo suka ta da ɗakin Kaba suna ce rabbana ƙabbal minna innaka antal sami'ul alim ko sami'ud du'a bayan da suka gama kuma suka yi wa wannan filin addu'a suka ce Allah wa ba'as fihim rasulan minhum ya yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima wa yuzakkihim haka har zuwa ƙarshe Allah ka tayar da manzo cikin mazauna wannan wuri wanda zai zo ya yi ka karantar da su littafinka da kuma sunnarsa ta yadda zai tsarkake su su zo su zamanto su suka fi kowa a cikin al'umman duniya Allah bai karba ba sannan annabi Ibrahim ya yi musu addu'a Allah ka rika aiko da abinci ta kowane yanki na duniya ka arzuta su ‘ya'yan itatuwa kayan marmari abinci mai kyau kyau su fi ko ina cin daɗi kuma yanzu makka in kaje in kana ji da shinkafarka mai kyau in kaje ka ga tasu tafi kyau in kana ci da cin kaza ko muzuru ne kai ka maka he ka goshi da kaza ko muzuru ne kai addu'a ce Allah ya karba kuma lemo sai mai kyau kyau inabi sai mai kyau kyau tufa sai mai kyau kyau apple sai mai kyau komi kayan marmari da ka sani Allah ya karbi addu'a yace na yarda kuma annabin aka tayar a tsatson Isma'il annabi Ibrahim kaga shi kansa nan aka zaba masa ƙarshen zurriyarsa da za su zamanto gefen annabcin ƙarshe aka ce ya dawo nan kai kuma wai makka wai wai kana cewa makka shirme ne duk duniya in za ta lalace ko da makka ta gurɓace wallahi nan ne cibiyar gaskiya in duniya duka za ta lalace to ina ne ya fi dama dama je ka makka da madina dujjal ma in ya zo annabi ya ce ba zai shiga makka ba ba zai shiga madina ba kai kuma kana tsinewa madina kana tsinewa makka ka zama dujjal tun yanzu eh. kana cewa duk inda ake karanto fitina daga makka da madina ne nan ne cibiyar karantar da tsiya to nan ne cibiyar wahayi kenan kana tsammanin wahayi shine tsiya wahayi shine ta'adda wahayi shine fitina wahayi shine tashin hankali nan aka saukar da Qur'ani duk wani hadisi na manzon Allah a nan aka kurta shi ko dai a Makka ko a Madina domin hadisin da ake ruwaito mana Qur'ani ya cika ma a Makka ne a Arfa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina lokaci yayi go to don haka wannan ayoyi yau ma dai mun karkare a kansu sai mun tashi a akan huwa allazi yusalli alaikum ko eh. wa Malaikatu. Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah muke roƙo ya datar da mu ya sa mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da son sahabbansa da son littafinsa da son sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗamfaruwa da son gurin da aka fara saukar da alkur'ani da kuma son wurin da aka saukar da da aka karkare saukar da alkur'ani sannan kuma makoncin manzon Allah Allah ya zaba masa a haife shi a makka a yi masa kabari a madina inda ba inda wurin nan bai da tsarki ba yanda za a yi a ce a binne manzon Allah a wurin an samu tsinannun da suka biyo kwarkwadon karkashin kasa za su zare kabarin manzon Allah ma Allah ya tona musu asiri haka kama su ta ƙasa suka yi ta tonowa har su je su cire kabarin Allah bai yadda ba nan ya ce a aje shi sai ranar da za a tashi alkiyama ya ce ni ne farkon wanda za a tayar annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashe mu ƙarƙashin tutarsa kai tambaya na'am shi assalamu alaikum mai tambaya ce ina addu'a ga malam Allah ya saka wa malam da gidan aljanna da iyayensa Allah ya saka masa shi ma da gidan aljanna ya saka mana gaba daya Allah kuma ya tara mu da mu da iyayenmu da zuriyarmu dukkan mu mu ma a gidajen aljanna yace a takaice ga tambaya na kamar haka kayan magana akan zikiri to idan nazo neman aure nazo hira gun budurwa hmm. akwai zikiri da zan yi ainun kuwa akwai mukaddima mai kyau eh wanda za ka yi wajen neman yarinyar ita ma ta yi muƙaddima eh, wajen marabtarka alamar ah, kenan matasan sunna sun hadu eh, lafiya kalau ya karatu eh? ya labarin makaranta ya kaza hirar ku dai ya kare a haka har ma ta ce maka ni fa wallahi yau akwai ma abin da ya rufe mun ido ya ah. toshe mun zuciya saboda mi hadisi kaza da aka karantar da mu wallahi ya tsaya mini na kasa gane ma'anarsa sai kuma kai gogan ka ce wani hadisi ne na nawa ta ce hadisi na 29 sai ka ce oh hadisin sahabi wane wanda aka ruwaito daga wajen wane daga wajen wane ruwayar bukhari to ai asalin hadisin an same shi ne dalilin an yi kaza an yi kaza an yi kaza gabar da kike cewa ba ki gane ba ma'anarta kaza ne amma a ba hira ba a da hakan ba amma yaya idan da haka ne hirar Ya ga da hira ta yi kyau Allah ya taimake mu eh, na'am tambayar shi na biyu ce idan wani bawan Allah ya taimaka min da wani abu bayan godiya da addu'a akwai wani abin da za ka yi masa ai idan aka ce idan mutum ya maka alheri in ji manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace idza suni alakum ma'rufan man sana alakum ma'rufan duk wanda ya muku abu mai kyau to fa kafi'uhu ku yi kokari ku saka masa fa illam tajidu ma tatakafa'unahu bihi inda in ba ku samu abin da za ku saka mar da shi fa ya wuce ka saka mar abin da ya maka kai ba za ka iya yi mishi ba sai yace fada ulahu ku yi masa addu'a in ka masa addu'a ka gama saka mishi sannan akwai hadisin da yace idan mutum ya maka alheri kace jazakallahu khairan faqad kafa'atahu in dai kace Allah ya saka ma da alheri to ka biya shi don wannan addu'a ce mai faɗi Allah ya saka ma da alheri to ka gama biyansa ba wani abu da ya rage sai dai idan Allah ya tayar da kai kai kuma wata ran ka zama wani abu har ka ɗanɗara shi ko kuma ka zama warinsa to kana iya hoɓɓasa don ka tuna cewa bawan Allah na ya yamu alheri ne ma wata rana fa bari in mar don wani lokacin ana ainihin wani abu hmm. sai ka ga wani lokaci wanda da babba ne ya dawo karami wanda da mai akwai ne ya dawo babu wanda da yana da shi da yawa sai ya zama mai kaɗan ɗin ya zo ya fi shi mai yawa hmm. to kai kuma yanzu kai ma sai ka ga in ka ga wata kofa da ya kamata ka tallafa mishi to kai ma sai ka tallafa mishi kaga kenan ka aljaza'u min jinsin amali duk sakamako ya zama irin wanda aka yi amma banda sharri in mutum ya maka sharri da lokacin baka da to kai yanzu kai in ka samu kamar alheri karkace dan iska bari ka gani ya taba watsa mun tabo da tayar mota Ga yi can shi ma motar ta kubuce yana tafiya da kafa sai kai kokari kana tafiya a hankali sai ya je wajen wani dan belil belil wani dan tafki tafki kai ma kai ka kasa wa motar ka wata irin giya car ka watsa bar a farar riga ka ce dan iska na rama kar ka yi haka nan ka yi fakin ka ɗauke shi kai eh? eh ka faka ka ɗauke shi kai ka ɗauke shi a mota ka ce ina zai je ka kai shi ka aje fa'izan lazi bai na kawo bai na hu a ka an na waliyun hamimun Karshe sai ya dawo masoyinka kuma kaga duniya ta canja kenan Allah ya taimake mu akwai bayin Allah da suka roƙi yan uwa musulmi su sa su a cikin addu'a akwai wata baiwar Allah ma wanda ta ce ɗanta bai da lafiya a sa wannan yaro a cikin addu'o'i in an tashi daga karatu to don haka muna fatan Allah ya ba wannan yaro na ta lafiya Allah kuma ya sa zakkani na jiki in kuma ajali ne Allah ya sa yaron ya zama wanda zai amfane ta ya amfani sauran al'umma a lahira Allah sa yana daga cikin yara da za a yi farin ciki da su a lahira in ciwon ya zama ajali in kuma akwai waraka muna fatan Allah ubangiji ya warkar da su akwai makwabcin mu nan malam Sha'ibu shi ma an masa tiyata shi ma muna fatan Allah ya bashi lafiya eh wato Sha'ibu direba ko shi ma muna masa addu'a Allah ya warkar da shi Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne na rayuwa da sauran ƴan uwa musulmai duk dai mu sa su cikin wannan addu'o'i Allah ubangiji ya amsa mana akwai bayin Allah da suka yi alkairai a cikin wannan wata wa'anda aka wa suka ce a sa su cikin du'a'i Allah muke roƙo ya saka wa duk wanda ya taimaka wani bawan Allah da alkhairi Allah ya saka mishi kuma lokaci kofa buɗe na taimako yanzu ne ma kwanakin suka fi tsada kwanakin ƙarshen nan a riƙa taimakawa da sadakoki a riƙa dagewa da istigifarai da salatai da hailaloli da tasbihi da takbiri da tahmidi domin me daruruwa ne masu tsada suka rage a cikin wannan lokacin ne ake samun lailatul qadri mu rage kasala a cikin wannan lokuta mu ci gaba da ainihin kusantar Allah sai Allah ya kusanta mu sai ƙarshe ya lullube mu da rahama sai mu zama 'yan aljanna Allah ya datar da mu mu rika taimako wallahu fi auni abdi ma dama abdu fi auni akihi Allah fa zai taimaki bawan da duk yake taimakawa bayin Allah akwai bayin Allah muminai ne suna da kokari a addini kuma suna da kakani kaye tare da su in ka gano irin wannan taimake shi sai kaga kai ma Allah ya tausaya maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai kamar yadda yace arrahimuna yarhamuhumur rahmanu masu tausayi Allah mai rahama zai tausaya musu ku tausayawa wa waɗanda suke ƙasa da ku kuma Allah na sama da ku sai ya tausaya muku to don haka mu rika tausayawa juna idan Allah ya kore maka to ka tausaya wanda Allah bai bashi ba idan Allah ya baka ka taimaka wanda Allah bai ba ba sai kaga kai Allah ya ƙara wa nakan albarka sannan kuma an maka tanadin arziki a lahira kamar yadda ka zama mai arziki a duniya a lahira ma sai ka zama mai arziki kaga ba abin da ya fi haka daɗi amma don ka rayu da arziki a duniya ka mutu ka bar shi ka koma matsiyacinka a lahira kaga wannan an gudu ba a tsira ba Allah ya kare mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana bata bata ne taimake mu da nisan tatta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta bismillah da fatiha mu ta da shi Allah madaukakin sarki ya karanta mana addu'o'in mu ya gafarta mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله مدوك تسر كما ركون كامر خلاكم الله مدوك لافيا آمين كما تمو كما muna مدوك تسر كما ركون كغافر تامس آمين مودا مكي دا يا وبنجي كقارا منا لافيا don wata jarrabawa ta zo Allah muna ka ba imani da hakuri da juriya kan wannan jarrabawa Allah muna roƙon ka gafarta malaman mu da kyautata karshen su rabbana atina fid dunya hasanatan wa حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله رب العالمين